salatu wa salamu wa ala alihi wa sahbihi ni da dabi hadisi wa tsamka kali sunnati bi ila yawm din amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله او بامي موجد قارئ كوكما اي كوي ده امي وندا يي كاراتو بيي رغوتو شيني امي in an samu ƙare in an samu makaranci ya halatta a yi koyi da irin wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba kuma an samu makarancin ƙur'ani an gane yawa idan ya zama to wato ba a samu makarancin ƙur'ani ban kado mako mukalafa kenan za a iya sallah bayan umbi an gane na'am amma da sharaɗin cewa shi umbi din nan wato ya koyi abinda sallah baya yi sai da shi kuma ya yi karatu kila malamai sun koya mai sallah bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mustahabi ba amma an koya mai sallah alal ijmal shi mai sallah ne alal ijmal ba mai sallah ba ne alal tafsir ban ji wannan ya wato irin wannan kan ba a samu makaranci ga imani da shi idza ta'azzara al-aslu yusaru ila albadal in ji malaman usul fiqi idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanya idan ruwa ya gagara sai a yi amfani da taimama da sharafi dukkan su gaba ɗaya umbiye ne da ake ba samu makaranci ba ya nuna masallacin gaba ɗaya duk an yi zubar gade duk ɗaya da haka suke sai a samu ɗaya daga cikin su dan dama dama ya ɗan musu maneji na'am au qari'in bi qira'ati bin masu ko kuma mai karatu da kira'a na abdullahi bin mas'ud a gani karatun abdullahi karatun ibn mas'ud kira'a ce shaza akwai wasu ayoyi da ibn mas'ud ke karantawa ba irin yadda jumhur ke karantawa ba ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a famdu ila zikrillah wa zarul bay famdu ila zikrillah ya ku wanda kuka yi imani idan an yi kira zuwa ga sallah wanda ake ranar juma'a famdu ila zikirillah ku zarce zuwa ga ambatan Allah wazarul bai ku bar kasuwanci maimakon out ila zikirillah wazarul bai an gane to irin wannan akwai misalai irin da dama na wannan shi Abdullahi bin Mas'ud akwai wasu wasu da cikin kirayoyinsa wanda ba mutawatirai ba to irin wannan karatun sha ne idan mutum na karanta shi shi ma makaruhi ne a bishi sallah a wajen fi juma'a yawa ko kuma bawa a cikin juma'a bawa ya yi limanci ga mutane a cikin juma'a saboda bawa shi na fila ne a gare shi sallar juma'a da bawa da matafi na fila ne a gare shi sallar juma'a kullu rai da bawa da matafi na fila ne a gare shi sallar juma'a da haka idan bawa ya yi limanci ga sallan juma an gane ku to shi ma anan yayi abin da bai dace ba wa badala fi ibtida'i na'am shi maganan ratibul mas'ud idan misali yanzu na gano ga inda kira'a din nashi ne ta amfani da shi ka gano me yanayin kira'at din shi da aka kira shi ba mutawatir akwai wasu ayoyi na shi ba mutawatir ba wani idan ne amfani da su shi na kace kayi abin da bai dace ba amma sallah ya yi babu matsala sai eh, ba za a ce sallah ya ɓacewa amma dai sallan dai gashi nan na ne ku baya ma halatta ne kwata-kwata haka saboda aga eh karamin <laughs> yaro karamin yaro yanzu ya limancin juma'a ba ta ba na kira shi yake shi ma bawa nafila yake in yi basa shi ma mai kira na ibn mas'ud shi ma ka ne in yayi shi ma akwai matsala gaskiya wannan ana magana sallah ba ta yi bane batsalat ne an gane in kai koyi da misalin wanda ya gajiya daga ruku ai batsalat ne sallah ta bashi shi ma wanda yi wanda yi da kira'a na ibn mas'ud famdu ila zikrillah ko ko kira'a na ibn abbas can fasiyamu salafati salasati ayyamin mutatabi'at shi a cikin kira shi akwai ƙarin mutatabi'at kira a ce shaza irin wannan idan mutum ya yi tsalla tuba za a bi shi ba gani dole sai kira a mutawatira su shi kira a ahad za a ɗauka cewa an shafe wannan karatun amma shi mai ruwayan bai sani ba kama abdullahi bin masu zai yi wa an shafe wannan a din shi bai sani ba domin lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa karatu malaika jibril ya zo masa din nan so biyu can arda al-akhira ya karanta mai qur'ani so biyu ce annabi ya karanta to duk wani qira'a wanda ba yi shi a lokacin ba to mansukh ta zama qira'a mansukha an shafe ta na'am usabiyin fi fardu ko kuma karamin yaro ya yi limanci ga mutane a sallar farida karamin yaro nafila yake yi yaya za a yi mai nafila ya yi limanci ga masu farida a mazhabin malikiya ba a yi khilafan lishafi'i shi imamu shafi ya ce yanzuwa mai nafila zai iya limanci ga masu da yana muka ɗauki mazaban shafi bawa zai iya limanci ga masu yanci ƙaramin yaro zai iya limanci ga manyan mutane an gane wannan ku da sauransu da gairi ne ta amma da sa ba wa bi gairi ta sihu amma in zai limanci ga irinsa ba ƙaramin yaro ya yi limanci ga ƙananan yara misalin shi ƙaramin yaro ya yi limanci ga ƙananan yara irin shi ya inganta amma ba zai yi limanci ga manya ba wa in ta duk da bai halarta ba amma sallah ya inganta a gani imamu shafi ya ce wane ne ya ce bai halarta ba da wani dalili imamu malik ya ce ai saboda an ce inna ma fi al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi kada ku saba maliman, liman shi ne imamu shafi ce kada ku saba ma liman wajen aiki kada ku yi ruku'u kafin liman yi kada ku yi kabbana harama kafin liman kada ku yi ruku'u ko sujada ko sallama kafin liman shi ne abin da ake nufi fala taftalifu alai amma ba ana nufin fala taftalifu alai fi niyya ba ana iya yin as-salatu khilafin as-salatu khilafun niyya sallah sabanin niyya ya halatta kuna wannan ku saboda haka akwai hadisai da imamu shafi ya kafa hujja da su da dama na kokarin nuna cewa mazhaba ta imam malik bata inganta ba akan wannan matsala din na cewa mai najila baya limanci imamu shafi ya kawo dalilai da yawa a cikin al'um cewa masu nafila suna iya limanci ga masu farilla kullu rai wa hal bilahinin mutlaqan shin da mutumin da yake yin kwaɗi a cikin karatu yana yin lahani yana makaratu lahani kai tsaye sallar shi ba ta yi ba ofil fatiha ko kuma kawai in yana yin kwaɗi ko lahani yana yin dolki a cikin fatiha a fatiha ne kawai mutum na ɓata karatu inda ya kamata ya sa lamun alhamdulillahi lahamanin lahiyin. lahamanin lahiyin. Ah, ai kasa akwai kabilar da ba su da ra'un a najeriya akwai kabilu da yawa wanda ka ce ra'u na ce la akwai kabila kuma da ba su da duwadun ba su da duwadun gairin a alayhin wara rali asalin yaren su ba duwadun kama idan ka koya sun suna ƙananan yara sai su zaman toma hatta bala da ya raka ya bambanta su an gani in an koya ma yaro wannan duwadun sun yana ƙarami sai zan bala da su amma in ya fara karatun Qur'ani da girman zato har shi ba ya iya karewa ya faɗi gado an gane to irin wannan su ya kira lahin mai fata karatu an gane alhamdulillah lahamanin tahiyyin kaga babu ra'un tunda babu ra'un yi matsayin karatun shi to in dai yanzu misali ne zaka ce yanzu kabila ce wanda haka take in ka je garin China ne wani lokaci ma in sana karatu ba ka ba san me suke faɗa ba an ce wannan sallah ake ce musulmi ne sallah suke yi fatiha ana karanta sai ka kasa kulle za ka da yanayin za ka da fatiha ya karantawa na matan gari to in ya zama to garin ne gaba ɗaya haka sai a yi haƙuri sai zo na Pakistan eh, ba su da wannan zuwa ba su da tsadu eh na kulu haka tabbas Haka ba shi safa su da zuwajun suna cewa ne zubi. mazubi mabu zubi zuwa ke sa matsayin zuwajun a gani alpakistani sai mutumin da yake ya karantu tun yana yaro shi ne karatun zai daidai ko kuma na kulu sun ce na kulu a nan da ya ka samu masu cewa umama mai kwace za ce gumama? Gumama ne ba bola ta ce a ce kumama a ce gumama ai an kawo mana jalladiya gumama na bula. shi dan Najeriya rawan jike ya kawo gumama an kawo bula ne ba ma'anan gumama abin da aka zubar a bula. gumama ne sai mutum ga yana rawan jiki yana ta yana kwasan kayan bola ga irin wannan wanda bai iya faɗin hakikalin harafin duk da an ce akwai kira'a wa ma huwa alal gaibi bizwaniyin mai comme bidonim za c'est ce et eh, bidonim za ce bizonim a gani a cikin larabawa ko wanda ba sa iya faɗin wannan wannan zuwadin da ce zuwa shi na ka ce annabi afsahu man na daga bizuwad annabi shine mafi fasahan wanda ya furci da zuwadin babu wata kabila da take kiran zuwadin yadda take sai larabawa to manzo Allah shine afsahu mafi fasahan su duk sauran kabila maganar zuwadin da sun yi sun koya ne an gane bahaushe da ya taso akwai harfan da bai iya kirawa yarbawa akwai harfan da ba su iya kira in ya mure ke wata kabila ko wata harfa wanda in kana qur'ani in za ka rasa da babba sai ka ji jiki wata kabila amma kana so ka gyara wannan tun yana karami shekarar shi da bakwai a fara koya mai qur'ani ba za ma ka san kabilar da ya fito ba kai larabawa ma aka koyi ta sai balarabi ne na'am wa bi yi mumayyiz bayna ad da wa sannan wanda baya iya bambance tsakanin babin da zuwa kada yawan mutane limanci shi ne magana da na faɗa to shin wanda baya iya bambanta tsakanin babin da zuwa zai yi limanci ko ba zai yi ba telefon akwai sabanin malamai kuka ce kawai ba zai yi ba kawai ce zai iya yi a yi shi wa adabi wa batin a haruri ya sake sallah inda sauran lokaci in ka ji malaman fiƙi malikiya sun ce a adabi wa batin wannan istilahin ne mustahabi ne sakewa a gani ya sake a cikin lokaci kamar mutumin da yake da kamar wanda aka yi sabani wajen kafircinsa idan ka bin limani wanda an yi sabani wajen kafircinsa to a adafin lokaci ka sake sallah a cikin lokaci a gani kamar khawarij yan khawarij an yi sabani shi kabare ne kuma ba kabare ba lisan ƙarin bayani ya duba cikin ashifa na imamu kafin yasi. al-maliki al-muhaddis rahimahullah kaga an kawo sabani al'adiyar ya kawo hujjojin kowanne da masu cewa kafirai masu masu kafirai bane to shin wannan in ka zo kana limanci sai ga dan kawar da limanci ba yayi sun ce ne a adabi wa ba dole bane sallah ta yi amma wanda aka yi ittifaqi ka kafirce shi ba kamar kana sallah sai kai sallah bayan dan badiniya ismailiya badiniya ko yan karamida wanda ba su yarda akwai tashin kiyama ba ba sa yin sallah ba sa yin azumi duk da sallah da azumi da zakka suna da su sannan kuma kamar yan karamin da sun halatta ma yin zina akwai sanda suke sai sanda ake wani biki kawai ana kashe wuta ne kawai ta zina ta zina in aka samu dan an samu dan albarka a cikin wannan lokaci an gane da sufaye yan hakika wanda an tabbatar da wayannan suna halatta zina suna halatta shan giya mutum na iya daukan matar shi ya ba abokin shi don shi ma abokin shi ya bashi matar ta zai zaki zai a wajen a wajen ta an gani dan shi a baɗin dan yan hakika su baye an gani? sai la yau min ahadukum annabi ya ce la yau a ahadukum kuma ta yi bar ya kai ma yi bin nafsi kana son matar to ka so wa dan uwanka mana irin wannan mugun tunani in mutum ka san kawai dan hakika ne ka ganshi a masallaci kawai ka zuki kar ka kuskura ka bi sallah zindigi ne eh نعم kamar za ka yi sallah ka ga ɗan ƙala kasu kawai wannan ɗan ƙala kasu ne ka abin sallah bayan halitta ba ɗan ƙala kasu saboda aulan wajira ya ce ba ruwan shi da magana manzan Allah kaga wannan shi ne kyakkyawan misalin kafiri eh Eh, Wato sallah a wuraren da akwai الرحيم duk wuraren da akwai ainihin mutum mutumi gumaka ko kuma zane a zane mutum in muka ɗauki cewa fotografa haramun ne shi ma ya shiga tunda magana fotografa magana ne na saɓani tsakanin malamai na salaf malamai na salaf sun yi sabani photographer tunda abu ne wanda ya zo a wannan zamanin ya shiga cikin sura wanda aka hana ko bai shiga ba nan malaman fiki sun buga sosai ko buga wannan nan har abada har ila yau kiyama an gani sai kai ka duba hujjojin kowanne wane ne ya karbi hujja ka bi in ka dauki photographer shi haramun ne to kaga kana da hujjanka shi kuma wanda yake ba haramun bane yana da hujja sai kada a zaman to ana faɗa da juna sabani ne wanda yake cikin da'ira na salafiya a Aisha radiyallahu anha qalat kama eh, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisati zata ala Annabi sallallahu alaihi ya kasance yana sallah akan wani mayafi mai zane zane mayafi ne wanda an bai zane an zanzana bai. Annabi yana sallah nazara ila alamiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba zuwa ga alamomin zane zane da kulliyarta falamma qada salata yayin da ya idar da sallah Allah ce idza hu bi hadhihi al-qisa ku tafi zuwa da wannan mayafi zuwa ga Abuja Abuja mai bada kyautan wannan mayafi ku tafi zuwa da shi zuwa gare shi ku zo min da ambijaniya na Abijan. shi ambijaniya shi ne daga cikin yadda yana ke cewa alawayyo anan kaga alawayyo ana yin ana likafani da shi shi farin tufafi ne wanda babu babu ainihin zane kuma bai kuma arha gare shi kuma arha yake da shi misali kamar mata da ake cewa ta sa roba roba ko kaga ai roba roba na shi arha gare shi sosai in an wanke shi in ka siya ka wanke shi an jima ya canza to shi ma ambijaniya yana da arha da shi ake likabari alawali misali to shi manzo Allah ya ce ku tafi da wannan ku tafi da mai zanen nan ku zo min da mara zane shi ambijaniya wanda ba shi da zane wanda ake yin shi a wajen da ake kira ambijan inna alhatmi anifa fi salati lalle shi wannan mayafi mai zane zane ya shagaltar da ni dazin a cikin sallata dazin ya ɗauke min hankali a cikin sallah na wata gane to an ce ana samun waliyai a wannan zamanin waliyai ne su wanda da mace za ta mata za su zo da yawa su zo tsirara su tsaya musu a gaban kyawawa ba za ma su san ma ba za su sa akwai mace a gaban su saboda karama kullura mata za su zo kyawawa suna ta rangwada a gabansu za su gidan da sallah ba su ma san akwai mace ba ana ba da labari waya ko wani wanda kunama ne ma ya sare shi mai tsara bai san ma ya sare shi sai tsiri gidan da sallah ba da jin zafi saboda tsaban sanya hankali a cikin sallah tsaban kushu'i a cikin sallah to ga shugaban halitta wanda ya fi kowa imani wanda shine abun koyi a duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam shi yaya yana sallah ya sa babu mai zane zane tufafin nan ya dauke mishi hankali har ma yace ayi sauri a je a canza wannan dama ya halarta idan malam Abdul Mumin ya ban kyauta na ga bai mun ba mayar mai ya ban kyauta naga bai mun ba sai a je a mayo malam Abdul Mumin na ce Allah ya canza mun da iri kaza shi nake so ya danganta da yanayin mutum da ko da yana kasa da kai sai ya jawo shi irin musamman 'yan Najeriya dan Najeriya ta ce canza ma zai kaji malam ma wai na ba shi ne ma wai cewa yake gina canza mai wallahi ta yi saboda dai malam ne wallahi amma abin gaskiya yi mun daɗi zai ta sauna da matan shi sai ta san to ka san abubuwa da zai ta yaƙo tana malamin kare ba shi ne kawai amma nan gaba sai ka sai ka sai ka yi hankali ai shi ne zai yi hankali ya ina ba ta gari. to shi manzo Allah yana da cikakken iko akan Abu Jahal cikakken iko sai sanya da ya faɗa Abu ba zai ji komai a cikin zuciyarsa ba kun kasancewa kuna da irin alaka da mutum irin alakan da kun zama ɗaya irin zama ɗayan da ba zai ji komai ba sai kai haka amma ka san dama kaman kawai dan alaka ne sama sama zaka ji shiru ne kawai eh sai ka kyautar ne shi <laughs> in ya baka ka kyautar kawai ko kai wani abu da shi Kuka ba mata su ringa sanya wajen kwalliyar su banda sallah qala daibi imamu tsaibi ya ce suwar a cikin wannan akwai sanarwa izan cewa surori da abubuwa bayyananu suna da tasiri fil qulubi zahira a cikin zukata masu tsarki suna da tasiri a cikin zukata masu tsarki da kuma rayuka masu tsarki har ila yau yani fadlan an mandunaha musamman ma kuma abin da bai kai ta ba misali a gare ya ani fadlan an musamman ma wanda bai kai ta ba a gane ku duk suna da tasiri hoto na da tasiri abubuwa bayyanannu suna da tasiri idan aka sa hoton dan kwallo ana a cikin masallaci wani yanzu ya sa wannan hoton dan kwallo zai dinga janyo hankalinka ya cire ma kushuyi a cikin sallah an gane wannan ku ko abin da ba ma ita ba shi ne maman dunawa to abin da ya shafi hoton dabbobi hoton kaza hoton kaza to suna da tasiri ga mutum idan ana sallah zai iya rage ma wasu abubuwa don hankalin ka zai zama kai ko qur'ani ya ka rubuta ma a baya irin masu riga da qur'ani ko hadisai wani zai zo ana sallah yana karanta yana yana tilawa yana ganin ayin zai tabbun ayin yana karantawa ko ya ga hadisin yana karantawa ko rubutun ajami walizalika karin al'ulama a sala fi amakin lati fi hakawai shi yasa malamai suka kyamace yin sallah a wuraren da akwai gumaka mutum mutumai kuma akwai hotuna Ba ila annaha tulhi musalli wa tukhriju an da'iratul khushu domin yana shagaltar da mai sallah yana fitar da shi daga da'ira na kushugi a cikin sallah yana fitar da shi daga da'ira na kushugi a cikin sallah نعم أنا فل شيء نعم. بيا شجع application إيش ما زانش أكيد application إنت زانا واجد كيا بهالجواب application din kuran ka danna ga ya nuna ma shi yana zana na kai da ga shi daga shi yana yin zana na shi shi ke na yi alƙarma a ce dai malikun sana'a kaga ai ko hotuna ma da aka ce halal aka wasu malamai suka ce halal su kan su malaman sun ce kada mutum ya shagalce da daukar su a ga mutum ba salafi ya yi tosi an dauke shi a nan ya shi ya dauke shi a nan wajen ana ta ɗauke ɗauke haka ko ina gashi na kawai yana ta abu na yadda musamman shi. duk da halarce shi bai nuna kuma ka zo ka buɗa kai ta yi ka ta yi ba da wasu ce halal an gani ka bar shi kawai in lalura ya kama in za ka yi fasfo ɗin nan ko dai wani abu da yin wannan wanda ake buƙatar hoto sai ka ɗauki hoto amma haka nan ɗauke ɗauken ka buɗa sai ka ce mace ɗabi'a mata ne yin wannan kyale-kyale da wasu abubuwa iya yawa mata ne ke gane nan zan sauka a mota ga ɗauka gane nan na shiga abuja gane nan na yi ta zai duk inda ya taka sai a ɗauka to mai amfani na kace ga kanan to bai zai kallon ka ga kanan ke ban da lokacin kawai layi na kace ga kanan to sai mai ga kanan yaron karatu abin da ya haɗa da kai shine in fa'idanci da ilimin ka to kuma tun da kana ta dauke dauke ba sai ka shi ka yin kayan ka ba ina sanarwa a ya sai wannan ba sai ya tafi hoto ba ya jama'a ina kan hanya amma ka ga yanzu da akwai kidnapper kana kidnapper ne ga kanan to gashi ya ce yana waje ka ba ni kidnapper sirri eh mutane suke yi raddi ga zindiƙai da jami'a nan, a raddi Allah zanadiqa na Imamu Ahmad na'am bismillahir rahmanir rahim eh, ana sharh eh, inda al-ijaba ala al-munazirin nani yajibu al-insiyadu li a wajen ba da amsa ga masu munazara ga masu munazara yana wajaba a kula a kewaye abubuwa guda uku matsaloli guda uku hal halin ibaha hal al-ijaba wajiba aw ghairu wajiba idan ana munazara sai an lura da wasu abuwa. shin fahimtar yadda amsa ɗin wajibi ne ko ba wajibi wani lokaci za a ma tambaya akwai ba da amsa da yake wajibi akwai ba da amsa da ba wajibi ba Wani in kanat al-akhira fa inna ma yakunu wa ma za yakunu al-badil to idan ya kasance na karshe wanda ba wajibi ba amma wata tambaya dan bidiya ya ma wata tambaya wanda ba da amsa ba wajibi bane menene musanyen shi Nama saniya na biyu al-su'al sahih shin tambayan da yema ya inganta ko bai inganta ya inganta kamar yace ma yaya Allah ya daidaita kan al'arshi wannan tambaya kuskure ne to wannan ya zaka gaba zaka ce kawai zaka faɗi yadda Allah ya daidaita ne shin ba da amsan ya inganta ko kuskure ne wa nafsuru bil khada an yakuna fihi laysa a nafs wa ta'amiya ya zama to a cikin tambaya akwai dan rikici akwai dan rikitarwa ya ɗan kawo wasu shubuhat yana so in ka ba da amsa ya rikitar da ainihin gaba garin mutane kuma ya tunkuda zuwa kai tunkuda ka zuwa ga wata hanya ainihin ta domin sai ka san aqidar ka da kyau fa in za ka yi munazara da wani sai ka san aqidar ka da kyau in ba ka wallahi sai dan bidiya kai ka ya baro yanzu an tattauna da wani mai da'awan sunna dangane da shin ana ganin annabi ko ba a ganin annabi ya tattauna da sufaye irin masu san munazara na ne to kawai ya tattauna da sufaye sufaye shi ya ce mai ba a ganin annabi ya ce musu haka suka ce ana ganin annabi suna ta tattaunawa yana ta kawo hujjoji ta ce kuma suna da nasu hujjoji shi ne kawai sai suka kawo gashi nan ainihin an ce ana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da littafi littafan malaman sunna ne malamai sun ce ana ganin annabi bai hujja suka ce fata ulbari ta ce fata ulbari ce ke shiga siya bai zai to za mu karanta ma ko kuma karanta da kanta suka miƙa mai fata ulbari iri-iri yana karantawa sai zai gani malaman da ke ganin ana ganin annaba a nan duniya kaga bai san da wannan magana ba ya kamata ce mutumin da yake munazara ya riga ya gama da fatawul bari tuntuni annan wajen aka kawo mai ba yayi bandan bandan yayi da bandan ce kaga ni dai yanzu dai malaman su sunna ta kaskar shi bisa akwai sunna masu cewa ana ganin annabi akwai sunna da ke cewa ba a gana sun da ai malamin sunna ya kawo wannan dole haka yi hakura sunna kashi biyu ne su ba yi ma sunna ne shi ne da gidan rediyon waye dan zaki na waye a wannan yake cewa ku ga ga mutum ko zaki da waye sarki zaki yake to yanzu dai alhamdulillah da da sunna salafiya da sunna sufiya sun yi sabani sunna salafiya sun ce ba a ganin sunna sufiya sun ce ana gani <laughs> to haka to shi abin ya girgiza shi sosai abin da bai taɓa tsammani ba kawai sai gan shi a to dole ne malami ya zama wasu yau da ka san aqidan ka da kyau da addilla na aqidan da nan take yana sani kawai zai kawo nusus da ke nuna ba ganin annabi ga dalili nan menene fasarar suka ce man ra'ani fil manam fa sayarani kiriya kaza wanda ya gana a cikin bacci da sanin zai gana a farki fa inna shaitan la yaka sallin an ce annabi an ce fa sayarani a gani suka kawo mai wannan yace ai ana nufin a kiyama ne aka ce ai an ce dai fa sayarani ko ga malamai sun nuna duniya ne kashi kaga to wannan fa sayarani din nan mustaqbal ce mustaqbal kala biyu ne akwai mustaqbal qarib akwai ba'id sai ce mustaqbal qarib ne ko ba'id an gano wani ko so in an ce sayaran za a gani a yaushe za a gan shi din an gani to kuma sannan lokacin da aka yi kici tsakanin abubakar da da ainihin fatima dangane da fadar an gada sai manzo Allah ya bayyana kawai shi to wannan gona ce magana abubakar ke yadda da shi ba a gadon annabawa an raba gaddama to annabi ba a ga annabi ba har har ainihin abubakar ya yanke hukunci ba zai ba ta wannan gadon ba rikicin da aka yi tsakanin sahabbai an zubar da shi ne an yi kaza wanda shi ne dalilin bayyana shi'a da waye waye waye da sun mutar zila da waye da kawari duk wannan rikicin gaba ɗaya manzo Allah bai zo ya raba gadama ba eh manzo Allah ya sai zo ya raba gadama ba yana nan yana kallo ana ta rikici amma kawai sai ya zo ga wani sufi mai kida mai rawa makadi ba makadi ba mai rawa kawai sai annabi ya bayyana gari har to duk irin wannan sannan malamai sun yi ittifaki in mutum ya riga ya rasu ba a ƙara ganin shi sai ya tashi kiyama gidan bada'u shi ne ke da magana cewa mutum na iya tasowa nan gaba wannan gidan raja'u raja'a in shi ake da aqidan raja'a mutum ya mutu yanzu kuma a ganci nan gaba ba gidan hadu sunna bane kwata kwata wadafun ila dariqin bi ainihi ma wujudi za su iya tunkuɗa mutum zuwa ga wata hanya ainihinta sadar da samun sauki bincinabi da nisantarsa za ka iya kana da saukin ka gana sa tukula kaka nisan shi ba da amsan wannan abun sai ka buɗe wata hanya daban na uku makumatin ijabiyya ijaba mukawwama me mukawwamat na ne abubuwan da suke mikar da amsa mutum zai da amsa mai abubuwan da suke mikar da mutum zuwa gaba da amsa wa ammal ula fa annal ijaba wajiba lidafi an dinillah wato bayar da amsa idan dan bidiya na so ya kawo shubha ko malami ya goge akan sanin aqidan shi an gane ba da amsa wajibi ne saboda tun ba addinin Allah kariya wa izharul haqq da bayyana da gaskiya wa laysa laha qatil ba ta da musanya aisu lam yakul li ahadin yadun ala al munazir ta inda babu wanda yake da iko ga masu munazara sai kai ka bada amsa saboda baka bayar ba za ka bude kofa a ce an kayar da ainihin malam ko wa jawabu sani annan su'al bi anna inna allaha shay'un misali kamar su tambaye ka hal allahu shay'un am amla shin allah shay'un ne allah abu ne ko ba abu bane shi an gari in ka ce allah abu ne to ka dauko wata matsala sai su tambaye ka shin Allah shehu ne ko kuma gairu shehu ko kuma shehun kal ashiya su'alu mudan wannan tambaya tambaya ce sabuwa babu ita zamanin salaf sahabbai ba sa tambaya Allahu shehu aw gairu shehi amma an kana mu'amala da mutazila ko jami'a ba su tambaye ka wannan Allahu shehu ne ko kuma shehu lakal ashiya wal ijaba anhu mudan bayan da an sa kan wannan ka ce Allahu shehu aw Allahu laysa bi shay'in sabuwa ce kamar ba da amsa ne kan kaifiya na istiwa ta inda bai zo ga ɗaya daga cikin sahabbai ba wata magana misalin wannan sai ce wannan tambaya da kai bawan Allah ya saba maki da mu ku ba ma bada amsa kan wannan saboda mu inda ana bada amsa ga Qur'ani ya ba mu amsa ga Qur'ani ya ce mana mu: Allahu shaykhun kai tsaye ko da manzon Allah ya faɗa ko da sahabbai sun faɗa ba su faɗa ba to mafi alkhairi shine bai shiru mu wa Kulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu eh wa innama ajaba Ahmad anha tibyan tibyana lil aya eh Imam Ahmad ya bada amsa gari saboda bayyana ayan laysa kamithlihi shay'un laysa shay'un babu wani abu kamar misalin Allah to so aka ce Allahu shay'un ne laysa laka al-ashiya bagar arabna li Ahmad maqala mun san Imam Ahmad yana da wata magana banda wannan innahu shay'un lakal al-ashiya yace Allah shay'un ne lakal al-ashiya saboda ayat nan kuma bayan wannan aya qul ayyu shay'in qul ayyu shay'in akbaru shahada qul illah qul ayyu shay'in wani abu ne fi girman shaida ka ce Allah kaga ayyu shay'in sai ce Allahu shay'un lakal ashiya duka manganu guda biyu an rawaito su daga Imam Ahmad Bukhalifani mazhabu Bukhari wanda sun saba wa mazhabin wajen fassara wa hirsuhu inda al-munazara da kuma kwaɗayin shi a wajen munazara wa haza ma sai zaru inda ijabatu inda ijabatu ji ala sa'id wannan shi ne abin da zai bayyana wajen bada amshi shi mai tambaya za su tambaye ka duba ba hal alquran huwa allah aw ghayru allah alqurani allah ne ko wani allah an saka cikin kwana. qur'ani allah ne aw ghayru allah in ka ce qur'ani allah ne to kenan kaga muna iya bauta ma alqurani in ce ƙur'ani ba Allah ba ne to kenan qur'ani baya ƙur'ani qur'ani kenan halitta ne ita ce gairu Allah ƙur'ani halitta ne inda halitta ne baya halitta a rantsi da alqur'ani baya halitta kaza wannan ƙur'ani da muke karantawa halitta ne ka faɗa cikin aƙidar jami'a da mutazila shi da riga sanin aƙidar ahlus sunna da manhajinta da komai wajibi ne ga mutum in za ka yi munazara sai ka zama ka goge sosai ba wai sama sama ba don wallahi wani tambaya nan tambaye ka sai kanka ya girgiji ya ya rubi saka ganin kawai kanka na juyawa ne amma idan malami ne rasi rasi kirgin ana faɗa kawai zaka yi murmushi ita ai wannan magana da kuka faɗa ba mu taɓa jin wannan tambaya wajen sahabbai ba ba mu taɓa jin sahabbai sun yi tambaya cewa qur'ani Allahu da abu wallah aw ghairullah ko kun taɓa ji in kun taɓa ji ku kawo mana mu muna koyi da salaf inda ba mu taɓa jin salaf sun yi ba wannan tambaya ta ka bid'a ce kada ƙara yin ta an gane ka ce kuma kai ne kake wannan tambayan ma ai an ne a cikin sauki yanzu siffan ka kai ne ko ba kai bane siffan ka yanzu idan ka kai ne ko ba kai bane idan ka yana tare da kai siffan ka ne ko siffan halitta halitta ne shi siffan wanda ba halitta ba shi ba halitta bane tunda Allah ta'ala ba halitta bane shi ma siffan shi ba halitta bane amma wannan tambaya dai ba tambaya ba ce da take fitowa a bakin wanda ya san sunna su suna so ne yi maka wannan falsafa din nawa yau don su rikitar da kai ka yadda ƙur'ani halitta ne gani kaga ashe kenan sanin akida da kyau ka goge wajen sanin aƙidanka wajibi ne kaga akwai mutane masu rawan kai kawai su so su fitar munazara malaman sunna ba sa munazara haka nan kawai ai ta muqabala ba garaba dalili yau kai ne mai muqabala da shi'a yau kai ne bai yi da ɗan kaza kai wata ran za su jefa ma wata shubuha wanda shubuhan nan ba zai rabu da kai ba haka ba duniya idan kana munazaran sai an jefa maka wani shubuha wanda sai kai nadama in yayi yawaita ana munazara ne kaman yaki ne munazara kaman yaki ne ana yin shi ne inda zarura in ya zama to an samu wannan bid'a ya fitu jama'a yace yana so a zo a tattauna ahli sunna ya san ahli sunna jahilai ne ba su da ilimi ba sa kana kira ko dan bid'a ne yana sai yana sai sauyi to mun yadda za a tattauna da shi amma a gaban sarki a zauna a gaban hukuma in har duk aka aka samu nasara kan shi a hukunta shi sai ku samu malami gogagge ba mai rawan kai ba ku samu malami gogagge a zauna da shi in an zauna da shi aka mai tambayoyi aka mai tambayoyi aka shirya mai ya kasa bada amsa ko kamar inda aka ma Abdul Jabbar a Kano kaga inda inda tattaunawa ne na ni da kai ana magana zai shiga wani abu ma to hukuma ne kawai an baka minti goma kai magana ka gama yi yi mun shuru sai kai zai magana ka kaci ne minti goma kai mun shuru to aka gama yayi wannan wannan yayi wannan yayi kowa ya yi kowa tambaya ka bada amsa to kana gama bada amsa sai hukuma ta yi kaga cewa suka gaskiya mu iya sanin mu mu iya abin da muka gani mun ga abu da ba an mai tambayoyi kaza ba wanda ba da amsa to in ba hukuma ba wanda in wanda zage shi ba zai yi shi duk amsa nan da da bai ka cika kaza kaza ba ma da amsa ba sai mabiyan su yi ihu wani ma kai duka ki kare da malaka ce malaka bai ba da amsa ba <laughs> amma haka da yake gaban hukuma ne in duk aka ce shuru kake dauke kaza yi kawai a fatar da kai to sai aka yi munazaran lokaci cikin sauki yana shan ruwa yana gumi yana ta shan ruwa yana ta shan ruwa ba iyaka kaga da nan aka gama da Abdul Jabbar haka ake yi amma irin wanda zan zo gidan rediyo in yi in bar wa mabiya shubha wani ya tattauna da wasu ɗan dariƙa kwanan nan an gani dai tattauna da dan dariƙa dan dariƙa aka yi munazara mara tsari ba a sanya topic guda ɗaya ya kamata a sanya topic guda ɗaya shin salatul fati wahayi ne to za nan duk tattaunawa ya zama nan ana magana nan sai shi ya dauko wani abu dan dari ya dauko wani abu haka aka yi tun munazara ana sai ana sai eh to haka aka yi hayaniya an gane ko suka mai wasu tambayoyi bai bada amsa ba su ma su ma ya tambaye ba amsa to duka gaba daya za ki haka wannan an tambayi dan salafiya bai bada amsa ba an tambayi dan ka bai bada amsa na kaga dukan su akwai abin da ba su da amsa ashe abin duka kowa na da nashi hujjar in na garama yin dariƙa na garama yi shi'a a cikin daga da rika daga zama ne salafiya wai buɗe wannan gofa shi ne wanda zai ce na fahimci akwai wani bangaren gaskiya ta bangaren yan salafiya akwai bangaren gaskiya ta bangaren sufaye saboda tattaunawa ya nuna ga ɗan salafiya ya kasa bada da asan wani abu sufaye sanar gaskiya na ga abu shi kenan ya lalata abu to shi yasa ana kawo munazaran sai aka bari sufaye sun bace sai wani ya miƙe to assalamu alaikum saboda kada a kada a raga kada a ba mutane shubha sufin nan fa abin da ya faɗa ba gaskiya bane shi ba ne kaza mun sa akwai yan uwa wanda da sun shiga rubutu daga baya ya tsaya yana to in sufin da sufin zai dawo ila shiru zai yi ai sai ya faɗa a gaban sufin a ƙara bugawa sai dai bari sufi ya bace sai yana ta wasu irin mulahazat saboda kada yan uwa a bar su a bar baya da kura to wannan shine abin da ake gudu wajen munazara yawan tattaunawa wallahi akwai tattaunawa da aka yi da wani da dan to kuma wai sai wannan din yana siyar da yana sawa ana siyar da kasa din a lokacin nake kai wannan tsola kasa da hadari dan alƙatin ya kawo su shubuhat shi bai ba da amsa su ba an shiru akan ya ce din kaza ne kaza ne kun ce Allah kaza ne kaza ne yana ta kawo hujjoji to wannan ba amsar da ya da bai abu bakwai da iya bada amsar ko dai ba ma shi yana ganin ya kayar ko ka kayar da shi wannan tambayar da ya fara kai bayan ka da kai ko mabiya za su ce malam gashi ya wuce tambayoyi ki me amsar su to kuma ka riga ka yaɗa wa mutane kansa ɗin ga tun buye da ya baka bada amsa ba to shi shi dan bidiya ya yi wannan zai jefa wasu irin shubuhat wanda in zaka bada amsa wallahi wani zai kai awa biyar ko shida kafin ka iya warware shi to sai ka sai an shirya irin wannan ku dauki topic guda daya da ya fita ka dawo da shi to wannan magana da muke muna magana ne hadisi hujja ne ko ba hujja bane duk wannan misali da yake kawo sai ka yarda hadisi hujja ne zan baka bayanin wannan in an tsaya kan abu ɗaya aka daddare in wata taura ɗan ƙala gato bai da amfani in ba hadisi hujja ne ko ba hujja ba ne sai kun yi akan usul din tukuna amma kun zo kun dauko wannan reshe shi akwai ceto to ai in akwai ga hadisai mutawatirai to bai zana da hadisi ba kai kuma ka tambaye shi ya yi da ko bai yadda ba akwai ceto to kawai ku tattauna ku tantance akwai ceto ko ba hadisi hujja ne ko ba hujja ba in ka gama da shi ya yadda hujja ne to ka don hujja ne to za mu tattauna da kai akan ceto mu ka da hadisi kala biyu akwai sahihi akwai da'ifi ko ka da kowane fanni akwai malami hadisi akwai malamin qur'ani akwai kaza kaza sai kun gama da wannan sannan sai a shiga topic na biyu insha Allah Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk